Zidan Nuhu Muhammadu Arzika da mukan tattauna akan al'amuran da suka shafi tafiyar wannan ƙasar. To sai dai shirin namu na wannan makon zai kasance shiri ne na musamman wanda idan ba ku manta ba dai a ranar Litinin ɗin makon nan da ke shirin sha 18 ga wannan watan da muke ciki ne. Allah ya yi wa watan shahararren ɗan gwagwarmayan nan kuma ɗan siyasa ca da sanusi tambari jaku rasuwa wanda kuma tuni aka yi eh, jana'izarsa a ranar shekaran jiya alhamis eh, a mahaifarsa ta da garin kwarnuka da ke cikin yankin dakwaro bukin hukunci wannan jana'iza ta samu halartar dai eh, al'umma da dama na wannan kasar da ke cigaba da nuna juyayensu akan wannan rashin da aka yi to a kan haka ne za mu tattauna a cikin wannan shirin shiri na musamman da zai baku kuma damar tofa albarkacin bakin ku ana cikin zauren magana akwai nuhu mahmudu arzika wanda kuma za a iya cewa na eh, kusan shi marigayin ne domin yau tsawon shekaru da suka san juna kuma suke ci gaba da waton hulɗa a fannoni daban-daban president barka da wannan lokaci barka kare da fatan kuma an wayi wannan safiyar lafiya ya kuma aka ji da wannan lokacin da kuma haƙuri to allah ubangiji sarkin sarauta mai kuma mai komi muna masa godiya kuma muna ma al'umman niger maza da mata birni da ƙauye muna musu godiya eh, wannan rana rana ce mai muhimmanci a gare mutum da muna cikin zaman makoki na rasuwa dan uwanmu mu abokinmu babanmu dan ƙasanmu eh, sanusi tambari allah da ikon shi aka lokaci dama an ce kullu nafsin za a allah ya faɗa manzo allah kuma ya jaddada damuna ya sanar da mu ya kara fahimtar da mu abin da ake nuhi da wannan kalmomi to kenan ba shakka duk dan adam lokaci gare shi kuma kowane na da lokacin da ya kamata eh, ya kawa ya wuce ya je gaba tunda ba mu san ba abin da yake hawa a gaba tunda ba a sani sai an mutu ko ba gaskiya ba mhm. amma muna da bayani akan an yi muna eh, bayani ta hanyar ƙur'ani mhm. kuma ta hanyar shaidun da manzo Allah sallallahu alaihi yi na kwatanta mu mutane bayan rayuwar duniya akwai wata rayuwa kuma bayan wannan akwai tashin kiyama to Allah da ikon shi muna fata ya ba mu sa'a mu ci galba mhm. allah ya kawo ma alhaji sanusi cikon lokacinsa kuma muna fata allah ubangiji ya karbe shi ya karbi bakuncinsa allah ya gafarta masa kwarakwaran da ya yi kuma duk 'yan nijar maza da mata birni da ƙauye duk ɗan adam wanda sanusi ya yi ma laifi muna fata muna roƙo ya gafarta masa kuma alherin da sanusi ya yi da ya shibka da yi dan ƙasar nan dan al'ummar ƙasar nan dan bayan allah dan talakawa dan hawan da ma mutane ba su sani ba to ina fata allah ya sa wannan alherin ya iske shi sanusi allah ya haɗa mu da shi yau da shekara 33 da allah ya sa muka haɗu muka san juna muka aniya aiki tare muna sauraren juna muna kara eh, mu juna eh, muna hira kowa daidai don abin da ya ganewa kuma muna shawar zama tare ni ina fatan wannan ranar ta zan rana shaidu zuwa ga wannan bawan allah da mutane da yawa waɗansu sun san shi amma ba su san shi ba suna dai ganin shi ko suna jin shi amma ba su san kingin halayen shi ba to ni ina shaidun cewa alhaji sanusi sai wanda ba su san shi ba su sani alhaji sanusi wa allah ne kamar alamun muduka amma da bambanci alayi sanusi sadauki ne eh, sadauki a kan in an ce mutum sadauki kenan sadiku na mutum mai son gaskiya mai son a gaskiya mai aiki da gaskiya wanda yake kwatar a yi komi bisa kan gaskiya da yawa lokaci mutane suna hudani dan an huda su kuma wannan aiki ne na azalumai na minahikai mayaudara macuta wanda su suke yin laihi suke lalata amma da suke son su ruɗa ruɗaɗɗi sai su kawo wata magana su azama wanda ya ce an yi laihi mai da mai a kan shi sanusi wannan irin yankon jini aka sa mashi a cikin sauran waɗansu mutane ɗan ƙwararri mm. wanda ina ganin ba su da yawa mm-hmm. tunda a nijar ɗin an kasa cikin ɗari a samu kashi tasa'in wanda dai za su yaba masanusi cikin talakawa cikin 'yan ƙasar nijar bayan allah wanda za su yaba mashi abin da yake yi da abin da sani da yake kwatanta sanusi kaga ba a gama kai da shi don a cuci talaka ba a gama kai da shi don a yaudare aiwatar kullum wani yaudara ba in ka in kayi wani e guwin ka ko zaluncin ka ko wata niyyar ka ta zalunci to wallahi tallahi inda Allah ya sa sanu ya sani to duniya na shaida dan zai faɗi sai ya kwarai ko zai faɗi ai nan kowa ya sani Allah ya sa ba ni ina magana ni ba na cikin wanda ga mutum ɗaɗawa tun daban da abin da ga sa in zan ina ɗaɗa mutum bisa kan abin da baya da gaskiya kai abin da ka sani a kai abin da ni shaidu ne wanda wanda Allah zai zai zai zai mini hukunci a kansa na zaman tare da mutane duk wanda ya san mu ya san yadda muke zamna muke tare duka da ɗiyan shi da abokan shi da dangin shi da wane ne da wane ne da wane ne wanda na sani sun ka sani na san sun san su sun ka sani ina muna hulɗa tare da sun sun san ni ba naman kwashe bane wanda ake iya sawa shi faɗi abu in ba haka nan bane amma abin da na shaida ne nake faɗi kuma tsakanina da Allah nake yin shi ba tsakanina da wani mutum ba ba ni yin shi dan in bige wani mutum tun da yau in sanusi ne zan bige ai sanusi bai nan kenan in na yi magana ma yanzu ai ba sanusi ne ma ba in na yi shaidu zuwa gare shi bisa abin da na shaida na san mutane suna maganganu tun da na ji maganganu da dama rallan di zauke daga ranar rasuwar shi da ranar rasuwar shi tun da an ka ce ga sanusi ya rasu kare tara da rabi ƙarfe eh, eh, tara na dare ran litinin da labari ya shigo cikin rezo sosai aka fara kwatanta ana bin in gaskiya ne ba gaskiya ba saboda an taba cewa ya mutu a shekarun baya a wani lokaci kuma Allah ya sa ba haka wani lokacin bai zo ba sai wanga gami ya zan ya tabbata ya zan gaskiya tunda na ce maka kullu nafsin za ka mutu ba ni ne wadi ba Allah ya wadi da kanshi to kenan babu shakka kowane dan adam wanda dan adam ko kana musulmi ko ba musulmi ba ko ba kama eh, ko wani irin hankali gare ka babu shakka ɗaya lokaci na zuwa kuma kai ma taka tana zuwa eh, kenan kowa sai ya ɗanɗana kuɗe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗanɗana mutuwa balle mu balle wani mutum can daban eh, ka fahimta mhm. to Alhaji Sanusi na ji maganganun da mutane sun kai cikin wannan satin waɗanda jahilai da suke suke nuna wai kamar sun shi daɗi an ce Sanusi ya mutu Allah na tuba in ka ji daɗi an ce sanusi ya mutu akan mi me maka da kace ka ji daɗi yau kai ba ka mutuwa ba ka lisayin kana mutuwa ina kakan ubanka ina ubanka ina kakan ubanka ina uwarka ina kakan uwarka kenan kai ma kana bisa hanya kuma duk muna bisa hanya kuma yawancin maganganun da mutane suke yi suna yin su bisa kan zancen banza zancen yofi wanda an huda su babu hujja tunda waɗansu an nuna suna kwatanta ah, an ce musu ai sanusi sanusi bai son kaza bai son kabila kaza bai son jiha kaza bai son irin mutane kaza to sanusi babu irin mutanen da bai so ni nake faɗa maka babu irin mutanen da bai so ba wanda bai hudda da shi ba wanda bai kuma zuwa inda sanusi ba wanda sanusi bai gani kuma ba wanda sanusi bai taimaka min ba wanda sanusi bai kawo ya sai da ran shi ba saboda shi kana tuna yanzu abinda mutane ya ruɗa su yake ruɗa su shine su waɗanda ga zalumcin zalumman da suke zalunci a lokacin da suke yin shi don su samu falala su samu a ɗar mai bakin mutane in ba ya ɗar mai bakin su a ɓata su a kan cewa abinda suke faɗin nan kar ku ɗauke shi saboda wane ai kabilanci ne gare shi ne dan shi ne yake yin kaza ko dan shi yake faɗin kaza mu ma da kanmu nan aso ana ce muna asiba filana asiba filana babu lokacin da mutane ba su ci hakana a asiba filana asiba filana ba ya son wane bai son wane ba ya son kabila kaza bai son jaha kaza a so nawa ake ni ka san ni wani iri ne ni ka san mice ce kabila ta ka san mice ce ni cikin jiki na wani irin jini ke garin ka san to baka sani ba amma kana na kana zancen banza bisa abin da baka sani ba na taba iske su da yawa suna irin nan maganganu suna irin an ce an ce kaza kaza ai wani bai son kaza wani bai son kaza dan ba ya san irin iri kaza ne dan shi ne yake yin kaza to mu mu wuce wannan hankali sanusi ya wuce wannan hankali ni ma na wuce wannan hankali dan shi ba da muke tare muna tare dan kishin kasar Niger da kishin talakawan Niger da kishin al'ummar Niger da kishin dan adam kurum akan haka ne muka shiga muka zama e, garkuwa ɗan adam muka shiga ƙungiyoyi muka ƙirƙira su ƙungiyoyi na garko ɗan adam domin ai mashi garkuwa a kare hakkin gajiyayyu a kare hakkin eh, mabukata a kare hakkin wanda ba su iya ba su da galihu tun da ƙasar nan da ba ganin kila masu irin wannan maganganun suna danganta shi da yake shi dan siyasa ne kenan komai zai faɗi sai aka kamtar ba zancen siyasa bane ai sanusi ba dan siyasa bane inda ma mutane sun gane sanusi baɗin sa sannu sanusi ille en nom normal sai yan intellectual accompli mutum ne kamar kowa wanda kammalallen mutum wanda ya san menene ya wajabta a kan shi a matsayin shi na ɗan adam sanusi a addinance ya sabke Qur'ani yana da shekara goma sha uku kamin ya ƙare école primaire ya sabke kur'ani har yana koya ma mutane kur'ani a lokacin da ya kamin ya kare ikwal fi mana kyau da ya ƙare ikwal fi suka zo na nan ganan a kantakata nan yamai suka zo suka shiga cesium ikwal classic e modern na da wanda aka zo tun yan zo cesium ake fara a yi college a ƙare a yi lise yanan da bayan ya yi baka a ta university to su sun fara ba su ma nan ba saboda waɗansu dalilai da ya zamanto rishin yardar zaluncin da ake ya sa su suna yin kokowa sai a ce musu menor saboda haka nan ma ka ce an shi tun da tuna matashi ya taso da wannan wannan kokowa na hana na rishin yarda da rishin gaskiya haka take haka take gari yadda ai zalunci ba bai yarda da zalunci ba bai yarda a yi shi ba ba ya yarda a yi shi duk inda ka yi shi kuma sai ya sai an sai ya magana sai dai in bai jiya ba sai in bai sani ba in bai gane ba wannan haka take kenan mutanen da suke maganganu yanzu tausayi ne suke bani wallahi suna ban tausayi na ji mutane da yawa sun yi rubutu sun ce kaza sun ce kaza kaga in ni ne an kai ma magana ba ni ba da amsa saboda yanzu ina magana saboda sannu shi aka ma dan shi nike ba amsa in ni ne aka ce kaza ko kaza bisa na ni lokaci nike bar ma shi shi ma sannu shi kamar haka nan ne ya bar ma lokaci yanzu lokaci ya kawo karshe kaga yanzu sannu shi bai nan duk abin da za ni kaga dai bai ba wani abu zai yi dan sanusi tunda ba mai doshi zai yi duniya ba ba wani abu zai ya ba a rayuwar shi tunda rayuwar shi ta kare. abin da za ni ina hudin shi ne dan ya zamanto karatu da darasi gare mu mu 'yan Nijar mu da muke da kingin rai muke fatan mu daidaita kan mu ci gaba da zato kan mu ci gaba da zabu kan mu ci gaba da rudar da kanmu mu hana kanmu abin da zai mana unhwani oliye mu dibi hanya ta alheri wannan bawan allah irin sai da ran da yi da irin wahalar da yi saboda mutane saboda bayan allah saboda tausayi saboda jinƙai da ƙamna ta ɗan adam da yake da yasa ya yi irin wannan sai da rai ya yi wannan sai da rai ya yi wannan kokowa tun aka kama shi ya yi shekara goma sha ɗai da wata bakwai a gidan kaso akan cewa an azama shi zaton cewa shi ya yi wata takarda ya rubuta takarda wadda ya zamanto wani artikul ne da an ka rubuta wata ƙasa ana ce mata zayir yanzu haka eh, eh, congo democratic ake ce mata wannan da ana ce mata zayir sanda mabutu yana ikonta yanzu ko sun maido wannan tsohon suna da ke gare ta republic democratic di congo ka fahimta can ne aka rubuta wani article wanda ya aka rubuta wannan mutane ne sunan kabila ne ake cewa mu ko zu ka gane ai can cikin kasar wannan wannan congo mu ku zu to mu ku zu la shine mutane sun ka maida mu ko su kenan sai aka azama sannu sun lahin cewa ai yana nan yana bata yana tadda suna son shi da hankalin mutane da hankalin cewa ko su ko mu cewa da kama yana an nuna kama ya raba Nijar kai mm. bi kenan mm. akwai wanda suka so akwai wanda bai so kenan sai an raba gari ko su ko mu lokacin da an kai wannan eh, me ake ce mashi eh, tentative na kudeta yunkurin juyin mulki na eh, mars 1975 pardon zamanin e, kunce na iko kana shi ko mutane suka je suka, suka kawo wannan rudani wanda ya sa sai aka ce ai shi da ba soja ba shi abokin musa bayan ne amma ai ba soja ba ne wannan abubuwan da suka yi aka soja ce aka ce a ai shi ma yana ciki suka ce to yanzu tun da shi ba soja bane shi ba a mashi hukuncin kisa amma za a yi mashi kamu na sai na sai sai sai ba ta gani mm. ka fahimta mm-hmm. su waɗancan sai aka halbe su an karkashe su aka ce sun yi sun so su hambara iko iko ya hanbar da su kenan ƙarya buge ƙarya ƙarya ga da ka fahimta mm-hmm. to duka wannan abu ne wanda lokaci da zamani da dama ya ba da dama ganin menene gaskiya abun ke ciki menene ke ƙasa ciki tunda wanda ya yi wannan makarkashiya wannan zamani wannan zamani ya yi wannan duka abin da ya faru kuma ai Allah ya ba mu dama ganin tsawon rayuwar kowa da kowa ko kuma a tsawon ganin halayen mutane kowa da kowa irin yadda suka yi rayuwarsu da irin abin da ya wakana ta duk wanda suka zo suka kewaye shi suka nuna mashi eh, ga abin da take suka gama shi da mutane shi kuncen ta an gani irin halayen da sun kai kuma zuwa gare shi amma da yake ya yi sa'a shi e mutane sun ka gama shi da mutane kuma shi ma akwai shi da hankalin shi na kishin ƙasa da jin kai da son ƙasa allah da ikon shi ya tsare shi har ya kai shi ma sai da ya mutu ba ya mutu ba kashe shi an kai ba ya mutu mutu allah ka fahimta don sanusi da kanshi lokacin da ya san huda shi na an kai an ka faɗi abin da ba haka nan ba aka zo aka gaggama aka ce kaza dan shi da aka zo conference national an ka ɗauko wannan magana alhaji sanusi ya ce shi shi ne ya yi kasan an kama shi kasan da aka danne shi amma shi ya mai da al'amarin kamun shi ga hannun allah kuma ya yahe makunce ba shi ba shi tunda an ruda shi an sa shi kuma sanusi mutum ne da ya san kur'ani a yana da tarihin annabi yusuf ya karanta a suwata annabi yusuf babu ciki da baiwa da bai santa ba ya san tamsirinta ya san komi a ciki ka fahimta to kenan don haka ya san da ba mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah duk abin da ya iso gare ka kaddara Allah ne ka bar shi hannun kaddara ta Allah kawai haka ne sanusi ya mai da abun ya sa ka gani baya ce mu mutane sun yi yanzu mutane cikin kwanakin nan irin maganganun da suka yi suna cewa a ah, ai yanzu mai raba kanun mutane ya mutu mai yin kaza ya mutu mai yin kaza ya mutu Allah su ba su san mai garko ƙasa ba ne mai kokowa saboda su su da ke maganan nan bayan allah nan da suke magana ina tausaya musu paske kokowa sanusi kowa yana jin sanusi kakkamance kwanakin bayan ma lokacin da eh, mi ake ce mashi lokacin da muhammadu isu zai kare wa'adin shi ya yi wata magana a wannan zauren taro da an kai inda ya kawo zancen cewa yana kira shi na shi shi zuciya shi ta haka nan zuciya shi ce bai da riko sanusi ko rayuwar wani rikici da shi kwana biyu ya mance kuma ya bai da riko kuma bai da yin abu saboda bai son ka tun da shi mai kokowa ga kwaɗa adam ne duk wanda yake ɗan ga kwaɗa adam na gaske waton Allah ya bashi zuciya ce ta jin ƙa'imi ta sosai na adam kenan wanda ba za iya gama kai da shi ba dan yi abin nan in kai ji mutum yana yarda a gama kai da shi dan a zalunci wani adam to dama ba ɗan ga kuɗa adam ba ba mu wannan dan unhwani ne wannan sai sai le sa profit droit de l'homme les sa de la société civile wanda suke rabawa ga aikin harafulla ko ko ku ga aikin ga ko dan adam domin su su biya saboda wani dalilai su biya su amma wanda yake yin shi tsakanin shi da Allah wanda ya san da dan adam bai iya shi sai Allah ne da ya halicce shi da yake ya sa shi taimakon bayan shi kamar yadda kullum nake faɗi wanda Allah ya taimaka ma ya karbi addu'ar shi ko a ɗaki ko a masallaci ko a ina lokacin nan ne Allah yake ba shi sa'a gamuwa da irin mu ya faɗa mashi ya musu magana dan su yi mashi garkuwa bisa abin da aka yi da Allah ai bai sabkuwa kuma eh, eh, eh, yanzu ko kyauta Allah zai baka in ya yarda da wanda da kai in zai ma kyauta ai ba shi bane zai hitowa wanda an kai zamanin annabi Musa sai shi ba haka ba yake yi yanzu sai ya cusa ma wani mutumin da ko baka san shi ba baka taba ganin shi ba sai Allah ya cusa mu shari'ayin yarda shi baka ko yarda ya tai shine zai taimakawa wannan matsala ya je ya gamu da kai inda za ku gamuwa ku gamu da an gamu magana ya ji ta kawai sai ya yi abin da Allah ya sa mai ga zuciya kawai bukatar sai ta biya yanzu kana ganin mutum wanda ban a sadauki bai da bin bai sanusi ai eh arzikin sanusi cikin aljihun mutane ne ba cikin aljihun sanusi tun da sanusi bai da ajiya ka fahimta arzikin sanusi matsayin da Allah ya mushi da ilimin da Allah ya bashi da tausayin da Allah ya bashi da zuciyar da Allah ya bashi da son mutane da Allah ya bashi da ƙoƙarin da Allah ya bashi da duk irin abubuwan da yake yi wanda Allah ya bashi shine arzikin shi yasa yau mutane da yawa sun san sanusi mutane da yawa in sun jima abin da ya shahi sanusi da gudu suke zuwa su kata su gudunmawa a yi cikin mutunci a kare cikin mutunci ba tare da ko ya mata ya damu su ba in kuma ka ga sanusi yana damuwan mutane a ce ya ta yi ya ce wane ba ni kaza wane ba ni kaza wane ba ni kaza to in ka ga yana ba wane ba ni kaza ba saboda kanshi ba ne da ka bancaka saboda wani ne waɗansu bayan Allah ne ga sunan zubi bacin gidan shi ko ko can wani garin su ko wani abu dai sun sanar da shi wannan matsala shi kuma ya kamata ya zan hannu mai karɓowa ga wanda adda ya maida ya ba wanda abaida ka gani ku kamar shi yana iya kenan Allah ya mashi huskar karɓowa ga mai arzikin da yake da wanda adda halin da zai taimakawa ta hanyar nan a biya bukatun wannan bayan allah da sun ka kawo ma suka biyo ta kanshi na aza musu kuka ga abin da ya dame su ga abin da ya dame su ga haka ne rayuwa take haka ne take tun da sahe in ya halka da kwana haka ne take tun da in ya halka da kwana ka iska mutum goma mutum sha biyar bakin gidan shi zamne suna zamne kowa ya zo da kukan shi kowa ya zo da irin shi to cikin waɗannan mutane babu irin wanda babu babu wanda babu babu kabila da babu babu tun da sanusi baya da wannan hankalin kabila kabila wanga na wani wanga wanga baya da shi zance ne ga mutane yanzu in ka dauka cikin gidan sanusi a iyallan sanusi a iyallan shi diyan shi da Allah ya bashi diyan shi mata uku gare shi mata mata eh, biyar wa'annan duka wa'annan biyar din nan da ya arma babu wadda ta armi irin shi babu babu wanda ta armi irin shi a ce ta armi 'yan gidansu babu ko dan gidansu ko kanan shi ko dan kanan shi ko dan jikan shi ko dan wani abu can babu duk wanda suka arma sun arma waɗansu sun armi sauran kabila na 'yan Nijar kuma sun aihuwa diya sun aihuwa yau jika 22 ga Sanusi da mata da maza akwai zama ma ciki akwai sanwayawa ciki akwai bare-bare ciki akwai eh, eh, hillani ciki akwai eh, laraba ciki ga sunan dai yau cikin iyalin zuri'ar da suka wuta ga jinin sanusi ka fahimta mm. to kenan yanzu in wani ya zo yana rudani yana kwatanta a ah, ai wani bai son kabila kaza ko bai son wani kaza to kaka zai yi da iyalin shi da shi kokin nan nashi da shi ke kamna da shike so kowa ya san su duk wanda ya san shi ya san shi son wannan jikoki na nashi babu wanda yake kyama cikin su babu shi isa ya shirya ka fahimta don kenan rudani ne ga mutane wanda an sun kai an ka ruda su 'yan siyasa da hankalin siyasa an ka ruda su a siyasance aka kwatanta wannan sai suka rike shi ga kunne kamar yanzu nan ƙasa ga kana ganin su mutane da yawa a rude suke ai gashi kaza ba su ma tsaya su lisahin laihin da ina hoto imana aya ko waɗansu mutane yanzu su ni nan ina university a lokacin na amina san katuranti ko katuranaf ne kana shi na ko alo wa alaikum salam alhamdulillah lahiya da wamma sani ne barka da gajiya muna amsa wa masani amin amin amin Allah sa so cikin tashi Allah mai musu gida lafiya a tsare su amin amin Allah ya kwanuka Allah ya lafiya mu wancan Allah da ya riga mu Allah ya ji shi Allah ya iyalin shi da kasa a amin amma ina so da Allah president yana da dama ya kan kara maimaita zancen zamun garin rafikin nan na na ya hmm. tsara mai mai mu hmm, ok zancen da ya ɗauko bisa kan wannan wasiƙa ko? to da ko insha Allah. amin amin amin amin amin mun gode sosai ma masani. president. na'am. bismillah. eh to. masu sauraron kuna iya shi ba da ra'ayinku akan lambar 82 61 ko kuma 84 90 insha Allah bismillah president to ya ce a dan haske ta dan <laughs> bayani bisa kan za ni komowa bisa shi eh. wannan lokacin da an ka kama sanusi an kama sanusi lokacin da an kai wannan eh, tentative din kudeta na kenz mars 1976 to lokacin da an kai wannan tentative din nan akwai abokin shi cikin wanda ake tuhuma da wannan akwai ana ce mashi musu bayani wannan abokin shi ne sun san juna shi soja ne mm. ka fahimta mm. shi soja ne amma abokin shi ne mm. to amma magana da suka yi wancan tsakanin su wannan magana soja ce sanusi yana kaga gafa da nan bakin maryama inda kake ganin muna zama yanzu haka nan bakin maryama sannan akwai e wani da ake ce ma isaka mamadu mamadu mamadu eh, dan isaka ne hmm? alo salamu alaikum alo ta bai jin isa dan mhm. san da nesa yake mhm. to kana ji ko Muhammadu Isaka wannan journalist mhm. da ake ce ma hominiman cincu ake ce to shi abokin hirarsu da ake zama na ana hwada kamar wadda ake yin ta yau ɗin ga to su sanusi suna zuwa na wannan wurin zaman wannan hwada suna nan zamne lokacin da wani ya kawo wannan journal journal mai rubutu na lemu kuzu mm. lemu kuzu wata kabila ce da ke da kwai can zayir sunansu lemu kuzu mm. kamar yanzu ka ce le hausa mm-hmm. ko ka ce le pel ko ka ce le zarma mm-hmm. ko ka ce le zarma songai ko ka ce le kanuri ko le buduma to kamar su ma kamar hakanan suke can kamar yanzu can hakanan ne suke su lemu ko zula can a su sun da can a cikin zayin don su can a wannan zamani suna cikin kasar da take ci gaba da kokowa da irin duka wanga a shiga da hota sai wani ya rubuta artikel cikin jeune afrique jeune afrique ke journal wani kamar a jan afrique ne ko a ancêtre mm. wanda ya rubuta irin wanga kamar le journal la international mm. mm. aka wannan article yana explicating situation inda suke ciki yana kwatanta irin matsalar da akwai can da ya kamata su hudda a yi gilan problem kaza kaza tsakanin ma'aikantan lokacin na can mm-hmm. da kuma irin abin da yake faruwa zuwa ga su ga wannan kabila da suke ganin kamar ana ana ana walakantar da su ana ware su ana yi ba da su ba ka fahimta mm-hmm. to wannan arti wannan article din ne ya ce da ya ce na son shi an ka ba shi aka yi mashi kofi wannan wannan shahin ne aka ko wannan shahin bakin shi kenan akwai wani mutum soja ne yana sarjan ana ce mishi arma ya'u to arma ya'un nan shine arma ya'un nan yake ya tai wajen sanusi aka yana da kofi yana son a yi mai kofi sai aka tai wajen sekretar din shi sannan sanusi yana aiki Eh, me aka ce mata commission mixed nigeria nigeria mm. kaga inda take can ko mm-hmm, mm-hmm. to can ga sai aka buga da babu photocopy lokacin mm. sannan wannan zamani babu photocopy kamar yanzu da komi kana iya yi kai filme kai komi to sai dole ne an buga eh, an yi an yi tafe ana mm. kallo ana kallo a buga ai tafe abinda an ka eh, rubuta to bakin da an kai wannan takarda akai wannan kofi din to wannan kofi din ita da shi sanusi aka kamo aka ba shi guda tunda da ya zo suka buga wanda sai aka ba shi guda ya sa cikin abin shi cikin aljihun vest shi ya tare ta to yanzu sai da shi wannan din arma ya'un ya zo sai ya iske sanusi ya hudu ta yana karanta tun da an ka zo a gane bai ba tsaya ida karanta ta ba wadda article din yake duka ba hmm. sai shi arma ya unan da ya ta ganin sanusi ya iske ta bisa tabul din shi sai ya dauka ya karanta sai ya gane ta ka fahimta hmm. ya ganta wannan takardar sai ya dauke ta ya tare ta kana shi na hmm. to da ya ɗauke ta ya da ita lokacin da magana ta taso ana an ka yana tansai in su sai can an tsatsaye su ana tambaya shi shi ya kwatanta a ah, ai shi ya ga wata karda da gidan wurin bayan sanu ya ganta sai mutane sun kai ɗauki lisayin kamar sanusi yasa an kai takardar alhali ko kamar babu fotokofi an sa an sa ta eh, eh, koma bugawa eh. don abin ya huto sai aka ɗauki mukozin nan lemu kuzu suka ɗauki wannan mu kuzu kamar lemu aka ce mu ko su mm. kenan sanusi yana yana yakin kabilanci mu ko su ko mu ko su mm. ka fahimta mm-hmm. to yanzu wannan zancen ne da aka yi shi lokacin da an kai kudeta inda za a ba da amsa na a ce ga wanda suka yi ga wani da wani da wani da wani da a ciki mm. cikin magana sai aka zo aka kwatanta to shi yana cikin wanda a eh kamar ma'ilmantan da suke suke tare da wannan sozawa da hankalin su yi yakin basasa na a yakin da a amshe iko a raba tun da eh, sun mai da kama wanda suka yi yakin a wannan lokacin an ɗauke su akan su kamar su ba ma ba ne su waɗancan tun da shi wancan ba adari ne mhm. eh musa bayar ba adari ne mhm. kuma shi ko me aka ce mashi sidi muhammad mhm. shi ko balarabe ne balarabe ne wanda dai le grand da ake cikin wannan zamanin yi confusion suka ce a ah, hada eh, wannan sani sido sani il a été arrêté le 2 août 1975 kana août 1975 aka kama wanda suka tura aka sa aka ce sani suna su daga shi bankano ne bankano ne sannan bankano yana tare da su tare da bankano abokin hulɗarsu ne da kunce da idrisa haruna da bankano kowa ya ji tarihin da suka bada yadda suka gama kai da wuyan su yi kudeta zuwa ga gyori a wannan lokacin kuma shi idir wanga wannan sani sun da sito da sai da sun ka gama kai da shi ne sun ka samu sa'ayin kudeta zuwa ga zuwa ga jori ka fahimta to yanzu sun zo sun fara an fara sai an fara jagoranci shi sani su do shi ne vice president na eh, conseil militaire supreme kenan mataimakin kunce yanzu kunce wani balaguro sani su do ya zo sai ya tai biro in shi an tanke yan da ya je biro in shi sai mutane su su ƴan mana ƙisa su su kanan nan suka kukkulla suka ce a ai ga abin da ya faru wane ya tai kaza ya yi kaza suka gama shi kun ce suka sa shi to ka gani kun ce bai son yana son ya raba komi da kowa amma ba da ikon shi sannan ne da aka wannan ta faru sun kai mana isar da an ka kama shi shi sani sun da su dole de ut min na san su san kensu kaga tsakanin 2008 1975 da 15 mars 1976 akwai bambanci kenan sani sun da bai cikin magana kudeta din da a da kudeta na 15 mars 1976 shi sani sun da shido ga wadda aka kama shi suka riƙe shi akan ya kama wurin shi yake so shi ko ya sa aka kame shi an kan shi aka yi mashi tashi hukunci kamar kowa ya ji abin da an ka faɗi conference national ko ba haka ba da aka yi magana dosiye in sani sun sido kowa ya gani yadda aka yi conference an ka zo an ka mai da magana an ka ba da bayani aka kwatanta yadda ya wayo kana shi an muharin ma conference ta wajabta ma eh, shari'a ta umarci shari'a wannan dosiye na sani sun sido waɗannan mutanen da an ka san su ne sun kai. e sun kai mana munakisa ko an kai unwani da su domin a kashe shi da banyu baido da kimbokolo su ne conference sa an ka kama su bisa kan magana sani sun da su do a kan su ne aka sa suka ɗauki matakan eh, samun dubara a kashe shi yana gidan kaso kame tun da utumin da san san har lokacin da aka kashe shi wajen ban san ba ko ka turbantawa ne ko ka turbantawa ne banda data din da an kashe shi ka fahimta to yanzu shi kuma sanusi wannan takardar ce aka ce ai shi ne ya rubuta ta kuma yanzu aka akwai journal din journal din yana nan cikin archive duk wanda ya yana iske shi lemu ko zu yana ganin mm. in ka buga cikin internet ma yau kana iya samun lemu ko zu ka gan su ga su menene ake cewa lemu kuzu duka komi kana eh, ah, menene su a can can zayin din le katange le wane ne le wane ne da ke can wannan duka mutun na iya samu don da an kai wannan tun da shi Allah in ya kaddaro abu ba sai a yi shi ba ya kaddari sanusi sai ya ta yayi gidan kaso ya yi kaso irin ta annabi yusuf shekara kusan goma sha biyu tun da annabi yusuf shekara goma sha biyu to hito shi da gidan kaso ne a ai sannan ya kai inda ya kai ya kai wurin samun matsayi kuma aka yi zo an ka bashi matsayi a can wannan zamani kuma har sunan shi ya huto ya yadu annabta shi ta tabbata kowa ya shaida yayin mai so ya karanta cikin Qur'ani akwai wannan tarihi Allah da kanshi ya bada shi ya ba manzon Allah shi akan sura ce gata nan mai yin tarihi na na manzon na manzon na eh, annabi Yusuf a wannan lokaci to Sanusi yayi kaso amma kasan shi Allah ya hana su kashe shi Allah ya yi garkuwa ba su samu damar su ɗauki decision ɗin a kashe shi ba ai da yawa sun ce sanusi gwamnati zamanto ya mutu da a ce yana da rai a tun wannan lokacin na kwatanta ire-iren su masu waye ma mutane kai masu sa talaka su gane abin da ake ciki su san irin manakisar da ake da yaudarar da ake da zaluncin da ake da cutar da ake da duk abin da ake suna sa hankali suna jan hankalin mutane suna waye ma mutane kai suna ganar da mutane su ko masu yin lalatan nan ai ba su san a ganar da mutane ba su san mutane su san abin da ake ciki son dai suke a ci duhu kawai mutane a damne su a ci duhu a ci gaba da danne mutane kai ba kowa ba dan galadiman gwada dan kana tsaye cikin matsayi cikin iko tunda mun su ai ai da an ka zo conference duk mutanen daga babban kari ba an gane su ba yadda suke makakata kama ba ba ba ba kasu nan kamar gaban yan yara a shaida eh mana rawar jiki da waɗansu hadda ma mm, mm, mm, an kai ta yi sai da muna sa otarsu suna taimakawa ba ko nake faɗa maka ni da ke faɗa maka tun da ai a conference ni na da matsayi a conference ina da matsayi na san duk abubuwan da mun kai a wannan eh. lokaci saboda taimakon bayan Allah da abin ya kama tun da waɗansu kuma ma Allah ba ma niyyar su bace amma halin iko ne ya sa su in kana cikin iko in baka da ƙaihin zuciya ko hini in an ce kai sai kai kamar wadda aka gwado ministan inda na na zayin mm. ministan information wanda yake faɗi a wannan zamani mobutu yana shugaban ƙasa in ya gama takka yana son ta kai ga kawo ta da kanta dan shi zina da ita shi ya hudu haka ne ya hudu lokacin da an ka ce ya kama ta shi shi ministan din ka fahimta kuma ya kawo mata shi ce kuma shi na nan an ka ci gaba da tahiya to yanzu duk irin wannan abubuwa eh, wata kunya ba ga mutuwa ba ko ba haka ba ne to amma mutane sun yi ta kuma a yau din nan ma akwai masu yinta yanzu zaman ga da muke cikin ta ga da muke yau din ga akwai mutane da yawa ga sunan inda masu hankali suna ganiya kakanan kana gani yadda Allah yake hisabi shi tun nan duniya ma yana yin abin da yake gwada mutane duk wani azzalumin da ya aikin cin amana ko zalunci ba ya kare ta lahiya ko alama tun da amana gona Allah ce duk guda guda guda duk wanda an kai zalunci da su an kai manahici an kai manaƙisa an kai cuta an kai yaudara karshen ta irin karshen su sai ya zan karshen irin irin na waɗansu eh, eh, president shi marigayi sanusi tanibari ijaku wace rawa ya taka eh, na babban taro na ƙasa da aka yi wanda daga wancan lokaci ne demokuraɗiyya ta samu gindin zama a wannan ƙasa. to sanusi tanibari abin abinda na sani nake faɗa maka kamin a kai batun conference ni in san sanusi lokacin da an ka gayyato shi conference jami'a aka gayyato shi ya zo ya ba da lecture a can bisa eh, bisa suje wanda suke wanda ecijen eh, suke bukata na su gane abubuwa su ya waye su tunda yana da sanusi eh, mailmanci ne da Allah ya ba basira da fa'inta da kuma e, da kuma rikewa yana da rikewa yana da rike yana da rike abu yana iya ganewa kuma yana rikewa shi yasa duk lokacin da an ka zo sanusi sai ya maka tarihi bisa abin da an ka yi wa da an ka yi shi da lokacin da an ka yi ko kuma abin da ya karanta tun da sanusi makaranci ne mutum ne mai karatu libin libin libin wanda sanusi ya karanta allah ɗaya yawansu tun da duk in kana son kai masa sanusi kyautar daga sashi ji daɗi to ka so libin inda yake son karanta in an ce ga wani sabon libin ya hutu to in za ka yi tuwa daga balagoro ka biyo mai da shi in dai ka kama shi kyau ka ka kare mishi komi bai da wani abin da yake bukata sai irin wannan abubuwa yana son yawan eh, karance karance yana son yawan karance karance ya san me aka ce tunda la lecture et la nourriture du cerveau ai shi bakkan mutum ba ta da wani abin da take bukata illa eh, labari ka karanta abu ka samu labari ka gane shi sai ka karanta ne in ba ka karanta ba yanzu mutane ga sunan kawai saka kai mutane ba su karanta komai ga sunan kamar shakai kuma suna da matsayi in kana mutum magana bisa abin da doka ta ce Allah eh, doka ta ce kaza sai ga mutane a hude suna suna kiyawai wai su a siyasance kai kai an ce maka doka ce ta ce kaza haka ce tsaya kana wani garrama ka je karanta dokan mi ta ce assalamu alaikum mi ta ce to ba to mutane ba su son karatu ragaye ne ba su son karatu ko miskala zakati barka mala lahiya الحمد لله هي ينعم مساء ولا ما على مين آمين ثم آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين wani mai haɗa mutane a bayyana amma abu da shi mun kai duka kullum ya yanku mhm. kan rasuwa kai ne kaga mutane da yawa sun bai da kai waɗanda ba su da adadin mhm. ana ta kaga mishi abin da ba haka ba ne wallahi mhm. abu sai a hankali ne kuma ne abu wanda yake dan ba da mamaki sai in mutum ya mutu ne da sai ana ba da tarihi yasa su ke nan ba su kan ne ka ba da tarihi to lokaci zuwa lokaci ba za ne wani wasu wannan su kai da jari jirgin kashin ya mutu da awon a aiwa ne ya yi kaza kaza kaza kaza amma yana da zai da kan ba a yaba shi za mu kai shi wani alƙalibi ne alhali kuma ba haka ba ne. To, wannan zancen da bawan Allah ya yi mm-hmm. eh, ya yi magana mai ma'ana mm-hmm. bisa halayen mutane. kullum muna cikin wannan wahala na irin yadda mutane suke kallon mu yadda suke bisa kan zato suna waɗansu maganganun da ba mu ba su kai ni da nake gani da nake nan da yawa sun anniya cewa abubuwa iri-iri kaga sanusi wa alaika salam barka wa salam muna shinka apel wazar ne na san apel wazar mm. kana ji na ko mutane sai su yi shaidun zir mm. bisa abin da ba sani ba bisa abin da ba su da masani a kan shi to a zato manzana sanar ce zato zato waton ko da ya zan gaskiya haramun ne balantana ƙarya barka lahiya alhamdulillah ya alhamdulillah barka to wala muktar barka da wani lokaci barka hmm. muna eh, kusa alhaji Duniya na muna mutu ne mabar shi hmm. mu duka mutuwa ne zamu hmm. don ka kenan dan ba dan mutane ya mutu ne muna mai da kamar shi jiyan nan ba sallallahu alaihi vraiment le meilleur il a tout donné. Niger il a battu Komi, Machi Orizo, et dans à Niger, Komi ba. Et tout ça aussi, sous les sous qui bloquaient Matata, dans ce Araïki, à Romati. Tun da yanzu yi daji koya ne a ce 92 ans da Rusi, tun lokacin Jori zuwa nan wani da ne yana aiki ga matasa ga jikin ga kudi komi ta yi mutane ba su tsoron Allah sanusi shi da kan shi ne lokacin canja bayan da kuma ya yi kudi komi ba lokacin da sami ya yi kudi da a gaban mutane a gaban nijar ne sanusi ya zo ya ke shi na fain kuma da kuma ya ce yawa da shi ya a cin mutum ka zan da kake shekara nawa ka yi miniti ka yi komai kuri ka zo wurin ta na sa aibuwa na sa shi wata guda ka zo kake kana ka yi yunwa na gari ka ta yi mushi sau Allah ba dan mutane ya mutu ne mu zo muna abin da no na mushi abin da ya yi akwai kasan dan adam kakkan nemi Allah ma ya ce cikin Qur'ani kakan nemi dan adam wanda bai da lashi sam sam sam sam wannan ma yan fashi hmm. sai yan feshi rufi nan ne da aka kama mamadu Su ta ya kama Muhammadu Su feshi saboda shi da kan shi mai ya zo ya hidda mamadu Su duka yi da gosin danja an ka hidda Muhammadu Su don ne da aka kama han Muhammadu bai yi wannan ba mutum ne ne aka kama ta rufi shi bai yi wannan ba sanusi kasa ni ba ina so in zage shi ko abu nan ni abun da ya yi ne abun da an kai ne ni mun san ne ni wa kuma ne ta kuma yanzu dan Allah ba dan mutum ya ne a zo a ce a wannan bayanan shi mala'iku ne a nan ba haka ne a Allah ya sani ba mutane ba abin da mutane suke nan da hoji ne Allah yana ci sha Allah ya san zuciya mutane mutane suna ne. ya karanta Kur'ani. mutum nawa ne karanta kur'ani suna neman mata wani mutum nawa ne sun karanta kur'ani suna kashe mutane mutum nawa ne sun karanta kur'ani suna kirkin kasa mutum nawa ne sun karanta Qur'ani munafikai ne azzalumai ne suna yi harkar boka kuma sun karanta kur'ani Kur'ani nan ma cikin kan su ne suke duk a wai fari wannan zancen ne an kaza an kaza an kaza ana gwada mutane kamar mala'iku ne no duk waɗanda ka gani ɗan siyasa ne kan ya mutu a cikin mala'iku ne ya cuci kasa ya cuci kasa turushi yanzu an ce turushi dubi dubai dubi kun ci kowa gunna yana nan ga yana aiki a gwamnati to dan Allah aiki turushi yana da aikarfi nan ga mutum ne ya ba aiki ya sai kwa kurmiyar riyan jikin don ka dan Allah mu yi shirin Allah mu yi tsoron mu ji wani abu mu yi tsoron Allah mun gode mu taro akwai wani kan layin nan in ya shirya kan sai ka ba mu shi kaya mu dawo ɗakin magana ko ya tafi ya tafi president ka ji ra'ayin malam muktar ko to na ji abin da eh na ji abin da ya faɗi wannan in fahimta shi ce kuma da zancen da ya faɗi ya ce ya san tarihi mhm. to ni ban iya ce ni ban san lokacin da aka kama Muhammadu Isu ba Sanusi ya je hiddo amma na san an kama Sanusi Muhammadu Isu ya ta iske shi komisariya can feji ya huta da shi ta yi can Sanusi ya ce mashi a'a hiyar nan bai kamata ba salamu alaikum barka ne akwai rediyo kusan ka sai ka rage shi yana yana dawo mana hmm. amin amin amin mun gode sosai eh to kenan shi nake ganin bai fahimci ma yadda shi ina ji yawo ne bai san bai san kan gadon zancen kun bai nema ba amma amma a buɗe ne yake zance yake zancen shi tunda in ba yana buɗe ba ai sanusi ne an kama shi isu mahmud ya tai yasa an ya tai ya tai feji tare da mutane da wurin abin da ya ce mashi taso su ya sha su karto daga cikin fiji hmm. ba sannu su ne an ka ya ya yi shin gaskiya hiddo isu ba ya an kama shi hije hiddo shi hmm. wannan da bar sa ifo ko gishe sa hmm. saboda yana da kyau in mutum na magana ya yi abin nan kuma shi da yake zancen han Muhammadu bai da labari ne ya tambaya han Muhammadu mana ba karan bani ne banga yake yi han Muhammadu lokacin da ya kamata a kama shi an 93 a yi mashi leven immunity a tadda a hudda shi a kama shi kan layin da suka yi a wannan lokaci wanda ya hana a yi immunity sannu su ne a yi ayan ma zai lokacin warai ku eh, tun 93 ne ke maka zance 93 lokacin da an kai 93 ba an yi an zo an yi abun an yi

kuma wanda ya kama shi hamu ne ya kama shi <laughs> to eh, amma duk da haka nan jedi bai hana sanusi ina da masaniya duk lokacin da an kai tun 93 94 lokacin da <laughs> eh, da an ka zo an ka yi eh, miya suna abu ga désobéissance civile mm. le le 16 avril 1994 da aka yi désobéissance civile wanda suka je suka yi sa aka yi désobéissance civile kama sun yi shaidi a leur manière amma mutane suka nemi a kama su ya diba wanda ya hana a kama mutane wane ne ci bai sani ba yana tan can sanusi ba ka iya hiddo irin wannan maganganu a kan shi tunda sanusi bai sa a kama mutum sai dai ya hiddo mutum ban taba sanin wanda sanusi ya sa a kama ba amma in an kama mutane ina jin sanu suna kokowa da asibus ko shekaran jiyan gade karshen karshen karshen ikon gana Muhammadu Isu na ce kasance magana da yi ta da bayan garar da abin fi abin su da ya ce Muhammadu Isu don Allah ya saki mutane ya saki su hamu Ahmadu ya saki su wani ne a siyasance eh, duk yan wanda aka kamun siyasa duk wanda suka yi da wanda suka yi lahi da wanda su ba a sake su kamin sauka isu isu ya sauka kuma cikin da an kai taron da wani taron ne a gana mamance mm, mm, eh, mm. kan ganin taron da suka yi amma wannan magana akwai ta kuma kenan ya kamata mutane kai mu mutu adalci ni da nake nan ga ni na hi karhin ba shi ba har wanda ya shi na hi karhin ni in zo in magana Eh, dan in birge wani yau sanusi ba ya mutu ba na maka zancen sanusi ya mutu kenan zancen da muke yanzu ba zancen sanusi ne ba zancen mu da addare ne muke magana nake ganin waɗanda suke kira mu daga waje nusan da ba ku samu rediyo balle ku ji retirtun eh, eh, da kuna kallon mu ne nake ganin ta hanyar shafin ku na facebook in kun san abin da muke tattauna kawai in kun kira sai ku shiga cikin shirin tunda kun ce sai kun ji mu daga nan studio akwai matsala ba ku ba mu iya gane mu juna ina fatan kun fahimta wanda ke kira mu daga waje wato a bangaren wato akwai shi wa alaikum salam Alo. muna jin ka. Muna muna jin ka ma wa alaikum salam. Yawwa, yawwa. Aha, daga ina kake kira? amin amin amin amin ne daga cote mm. kira mu ya yana wanda suke kira mu daga waje in kun kira kawai tunda kun ji abin da muke tattauna akai kai tsaye ku faɗi ra'ayinku in kun ce sai kun ji kuma akwai alo alo barka muna lafiya barka alhamdulillah alhaji hmm. mutane suna ke a sanusi da aka kama bai benjamin hmm. ya kama daga aeroport ne aka kama c'est pas vrai c'est pas a wace ce non c'est pas vrai a quelle année eh, lokacin da lokacin hmm, ba ya ba

an kawo shi naza a ci fallon gidi. sa sai eh. ya ci fallon david sanusi ya a fake yi kuma yanzu da ganin eh, ya ba an ya ba confusion ne anan confusion ce ya ba listin lokacin da aka yi manda eh, eh, da aka yi san eh da an jarida duka san je to ba kowa ya ta hilin jiki ba mai su ba gidan shi an ka ta an mutane suka taya da shi sai gidan shi ba su su ma na san da ba su suka taya da shi har baki gidan gidan gidan gidan shi ba wani abu cikin ne <laughs> wannan gudani ne wannan kuma ba mu bata lo ba mu bata hiyon mu saboda wannan saboda ya kamata mu abinda muke mu yi shi cikin kima da da da tako ina eh, eh, yana da kyau eh. to wannan dai ni na tabbata dai ni ba na faɗin abin da ba yi ba ku sha min da lafi kuma ya sa abu cikin juna ne amma in bai sani ba ya je ya tambaya mm. radda radda Mahmud Isu ya taho su uku adda manda da rai da shi da Hamma da Mahmud Usman mm-hmm. aka yi masu manda da rai bisa kan laihin da ake tuhuma su kan shi mm-hmm. na cewa suna an ga takardu na kuɗi da suke da suna yawo wanda aka hiddo kuɗinsu cikin eh, eh, eh, masu masu anketa ɗin da kuɗi aka ce to wannan kuɗin su zo su an kai musu manda tare don su bada bayani a kansu isu da can suna abuja tare da hamma da shi da mama usman sai shi ya taso ya ce shi zuwa za shi bai da bai abin kuma da ya taso ya ce zai zo nan da ya zo nan aeroport tunda ba a ce a yi mashi komi ba babu wanda ya ce a kamo shi eh? kowa hadda yi nan bakin eh, cikin hall eh. ya ba da bayanin abin da ya sa ya zo da kaza da kaza da kaza ba abin da ya fo sharshe na les informations kuma da ya tashi da aeroport da an kai mai cortege sai gidan shi kuma ministry interior albadai ne ministry bai ba da order ba a yi kaza kuma ba a ce a yi komi ba biyan ka ya bai ma yan manda da na justice normalman ya kamata ma da ya zo din justement au pied de l'avion a kama shi au pied de l'avion kamar wanda su abokan nashi na lokacin da shi han Muhammadu yan tarayya sun ka kama shi lokacin da ya zo nan le 14 November eh da ya fito da France an ce ya zo eh, eh, ah, wala da ya zo 2000 non 14 november 2015 da ya zo nan ga da mutane suka kokowa suka ce hamma ka taho ba a komi ka zo ko da a yi marshe bisa kanunmu ne ko da an kaɗan wufu ina suka yi ba sai da an mai ta an kai shehilan ba suna ina duk wanga wanga zancen banza da yake wannan yaron ba zancen iskanci bane ba na yare na mutane eh, in ba ya na mutane a zai zuwa shi shina shina wani sa'in sa da abin da ni nake na da hujja da komi ka zo kai mutane za ka kamin wa alaikum salam eh, mamman sani ta dawo eh, duka rayuwar duniya duk abin da mutum ke so yana so ya yi gaskiya hmm. ya rike lokaci da tarihi hmm. Hmm. yanzu ga shi ai shi brazilian ya haɗe ranar da aka kama amma har da irin kuma da ranar shekaru kinan shi duk ɗan adam wanda yake da hujja ko me ake cikin zaman duniya in kana son ka rike cikin tarihi kana iya ka rubuta da aka yi shi da hujja har lokaci in kana so sai ka rike ba abubuwa ne muke na sa'in ba ko ko na fata kasa duka gyara ne ake da tarihi ko ba gaskiya mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. yanzu duka kaga president kaga ba an Allah nan da ya rasu sai ba su ma zan wadi ba bisa da ba sai suna da firam da ta kasa wadda ta kayan gama a gwada maka ina mm, mm. ko ba gaskiya ba mm. yanzu wasu abubuwa ne muke ba na jahilci ba ya kamata mai abubuwa na ci gaba mhm. ba na son rai ba cikin mhm. zai mhm. eh kasa ke sauraron mu duniya ke sauraron mu ba mu zo mu bata lokaci ba ne ga barna ya kamata mai kunwani kunhani da lokacin mu da Allah ya bamu da hankalin da Allah ya bamu dan mu gyara a bata ba assalamu alaikum wa alaikum salam amma sani mun gode sosai akwai wani mm. yanzu abinda ni zan hadi malam zakari wannan hira da muke yi

kaga kai ka kawo hujja ka kawo bayani amma koran nan ma ka ji labarin yadda zancen yake Eh, <laughs> ba wanda ya kama Muhammad Isu sai da aka kai shi gidan shi lejan su suka kwatai sai gidan sa sai gidan shi a shi ko ba ya gani ba akwai image din localist ton bai image performance tan sun sai jar shi ba ni bata lokaci na bisa wannan ga irin su sune an ka da din da an ka ruda da suke son su ci gaba da ruda mutane bisa kan abin da ba su da masani a kashi a yau din nan da yake takama shi yanzu yana takama yana zancan Hamma Amadu shi ya yi son ya yi sanusi eh, eh, son Hamma Amadu ne ya yi shi ne shi ya san abin da tsakanin Muhammadu da Sanusi ya san cikin tsawon rayuwar da an kai aso nawa suna suna gamuwa suna suna yin abubuwan da suka yi nasu tsakanin su tun lokacin da sanusi kai zeta al assemblée da suke assemblée sanusi suna deuxième premier vice président yan assemblée hamma na troisième vice president assemblée ya san wanda an kai ya san abubuwan da suke ciki abubuwan da suke laisse tomber vraiment il faut pas faire des choses parler des choses que vous ne savez pas vous ne savez pas pardon kana shi na ko don kenan ina fata mutane su gane kuma wannan tasha mu muna yin ta 93 um, yo 93 nake ce maka 93 mm. a plusieurs reprises quand les gens ont voulu faire des trucs à Hamasé Hamas est vivant non et je ne parle pas en l'air Hamas est vivant moi je ne dis pas des choses où on ne va pas vérifier Hamas est vivant ko ba gani ba ko ilabi ba yanzu ma da yamma da yanzu da an ka kama hamma su waye suka sa aka kama hamma wane ne amma har aka kama hamma su wane ne c'est pas les gens qui les ont poussés à croire que su ils sont capables de ceci de cela suka sa haka nan hamma ai ya wadi da kan shiga mamma Usman na gashi yace ga su na waɗanda ko sun ce kaza da inda aka yi sai su bace ina suke shi yanzu wanga da ke magana ina yake ina yake ina yake ba hamma nan da sunan kame ba eh koko ba yana nan da sunan kama ba shi mi yake yi tun da aka kama mu mi yake ko gidan shi yana zuwa shiga da mutane shi ko ya san abin da suke ciki ko ina iyalin shi yadda suke ciki ya sani suka zo kana zancen banza da shi hamma ba ni ba ne zan ba ni son mu shiga wani zance can abin da muke yi shine hudani kamar ire-iren irin wannan masu wanga irin hudani wanda suka yi shiga maganu ya ce wai an ce wa ce maka an ce sanusi abin gare eh, mala'ika ne personne ba wanda da taɓa ce maka sanin mala'ika ne kuma moi je ne kan ci dis on parle je ne aucun intérêt si c'est par rapport à moi in yi magana bayan ya mutu tunda bin za su gyara mini me in na yi magana dan gaskiya ce nake faɗi tunda ba tasowa ba sanin zai yi ai ba komowa ba zai yi ya zo ya ce ah, a ya min wani yabo ina amma abin da ya wajabta a kaina kuma akan kowa shine mutum in ya alheri a hude shi kuma ka ce sanusi bai yi komi nijar ba ya kake sanusi ya yi abu kai mi kai kai ne ba kai komi ba ta kwana amma sanusi ya yi abin da duniya ta shaida ya yi shi nan niger babu dan niger na kirki aihohe na turki wanda zai cewa sanusi bai yi komi niger ba eh ba yiwa eh, eh. eh. ba zan can sa'in sa ba ne ba shi ɗaya nake ma magana ba ina ma kowa magana akan wannan Eh? yo bancin ma journal bari batun journal ya ce sanusi bai entreprise ba eh, eh, bai san akwai lahudu restore ba ba entreprise ba ce mutum nawa ke aiki ciki wanda yake iya yi da halin da yake da mm. ai eh, bai da halin shin da shi bai yi aikin da zai inda zai zuwa shi sata ba eh, eh, irin abin da mutane suke yi wanda in sun kai ko sun kai wani bara bara ko wani zalunci ko ha'inci an ka ce suna yin shi an ce suna yi saboda kasu ce ana ce a kabilanci ne ake ba a yarda suna kabila kaza ne ake cewa sun yi kuma ko sun yi in mutane ba su yi ba na haɗi da wanda bai ba an ce yi mutum nawa ke da cikin Nijar kuma nan an ganin da ake faɗi nan duka tarihin da yake faruwa nan babu wani babu wani dosiyan da abai ga hannunmu na kowa da kowa tun tun tun min na san ta hazar yanzu eh, kana shi na ku let's tombe don abin da muke fata mutane su yi ma kansu kiyamul lai muna lafiya to madalla yawa sanu wani malami ne president muna maka ah. da kokari da waye muna kai da kake mm. kowane hali hmm. kuma eh, muna yi ma al'umma duka gaisuwa mhm. sannan president muna mata gaisuwa saboda ɗaya ta yi shi eh, saboda yau kowa ya san president sani su tambar shaku irin alaƙar da a tsakanin ku da shi kuma yau wanda an musulmi cikakke wanda dai ya san menene a musulunci yau kun mutum ya mutu suke ganin duk abin da a tsakanin su ya kuma kamar yadda ka ce farfara ni ba ni son ma kana wahal da bakinka bisa kan abin da ba shi ba ne ba gaskiya ba ne kamar mu irin yadda kake karantar da mu yau bai ma kamata ba a ce saboda wani wanda bai san inda ma alƙibla ta dusa ba ta ƙasa ya yi magana ma har ma ka ba shi amsa tunda yau duk magana ta hankali inda hankali yake da tunani yau babu wanda zai cewa sanusi da bai yi wani abin a zo a gani ba a wannan kasa. yau har ka kiran ya ma bisa duwa ka ba da ra'ayinka su sanusi da su president a Afirka suna ɗaya daga cikin waɗanda sun ka taka rawa a zo a gani wanda sun ka ba da rayukansu har kake iya kira bisa rediyo ka ce wani bai yi wani abu ba. Dan ku kenan hankali bai ma ɗoka tunda in bai yi wani abu ba eske kai kana iya kira ma da radio ka ce bai wani abu ba. kenan don haka abin da muke fata da president nuhu saka eh, kawai a ci gaba da ware ma mutane kai shi wanda ya riga ya bace a bar shi cikin bace wasu can ya yi ta tafiya cikin duhu shi ya sani saboda shekara da shekaru ana waye ma mutane kai ana nuna ga inda haske yake shi ya yi cikin duhu a bar shi can ya dande watakila wanda shi yake karewa tana yawa shi bai mutuwa don ku sai ya zauna tare da shi ya ta rayuwa. shi dai Allah shi ya san komi shi ne rayuwa kuma shi ka dokanta sanin su da ku goyo ya gode ma Allah tun da yau duk wanda an musulmi shaida guda an kai ma ta alheri ta kyauta ita ɗaya ka ishe ta to balantana shi duka da yawa don kuwa wa salam mun gode sosai mun gode sosai da wannan gudunmuwar president hmm. lokacin mu yana kawo yanzu dai abin da ni zan hudi bisa ga wannan magana tunda wannan duka zan ce na ga ire zan eh, zantuttuka irin wanda ya samu halin ce dole ya kamata umu hmm. in babu komi a ba mutane haske bisa abin da an ta sani dan saboda mutane kasu tai su hudar da kansu da ba duka wannan zan zantutun da ake hudi wannan da ban an hmm. na duka da suke kwatanta shine nake yanzu kaga shi yana zancen sanusi yana aiki hmm. sanusi ba aiki ba aiki ba aiki ba yake tunda ba employee ba ne sai fayan employee sai fayan professional eh, aikin da yake yanzu da fi au moins ans muna jin kama da ni ya tafi shi bai je mun muna da mm. bismillah don abin da nake faɗi yana kwatanta kamar sanusi yana cikin wanda ba wanda ba su mu kasa ba su ba su aiki ba ba su aikin da suke ba to wannan kuskure ne ni wannan na tunda kamar da wannan bayan Allah ya magana hankali bai daukan mutum ya ce sanusi bai yi komi ba ba yayyuwa shi da yake magana yanzu wanga yaron da yake magana billahi lazi la ilaha yan gidansu da an ka taimaka kama wanda sanusi ya kama an ka taimaka musu eh Allah ɗaya yawan su shi da take shi da yake magana tunda baka iya samun ɗan nijar wanda zai ce ma gani ga garinmu ga gidan mu a rasa samun inda Sanusi ya kamo wanda an kai aikin taimaka mashi babu shakka tunda in bai yi shi assembly ba saboda wata doka da ta shahi kowa wadda aka ɗauka dan a gyara ta ko kuma ya yi shi a gwamnati eh, eh, eh, lokacin da ya yi zama ministan sanusi da zama minista ko kowa wace ko kowa ba ba na a buɗe ma ɗiyan talakawa samu dama su je dogon karatu wanda jiya sai wani da wani ke zuwa amma an kai hanyar an kai hanyar mutane su samu abu mutanen kan ma su ne cikin minahicin su suka ce ai sanusi ya gama bare da mutane Allah eh, ya Eh, wannan dan uwa ne yaso yana wannan magana wallahi sanusi yaku Allah ya shirya shi ko mu da ayyara matasa mun san da sanin sanusi yaku ya taka rawar gani a nan cikin da shi don ka ba wannan magana da ya gai wallahi ya gayi tana shi ba bisa da da yake gai ba eh kuma ra'ayin shi ne ga shi ga abin ya rike ra'ayinsa ko kai wani ne duk wanda kake so wallahi zai yi daidai zai yi rashin daidai wannan mun yi imani da wannan mun yi imani da Allah bisa ga wannan abubuwa kuma wallahi da natija ko muna mishi kyakkyawan zato muna mishi muna roƙa mishi Allah Allah ya yi mishi kurakuran sa wanda ya yi Allah subhanahu wataala ya ba ya ƴaƴan shakuri da mu da ku da kowa da kowa Allah shi azurta da bayan da ya bari amma wallahi mutum kamar nufi. wanda ya ji kwanta ya sarki mutum wajen sassin alƙur'ani mai girma kai subhanallah a wanga dan uwa ya buɗe baki ya ce wai bai komi ba ai ko da gaske da ta wannan sauka alqur'ani da yau mutane a gidan kwasu ya fito gidan kwasu kai wani magana dai ba ba dai a jago Allah ya ba mu hakuri muna gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode malami daga inda kake kira mu musamman inda kake kira ni daga waje mun gode sosai dangance da wannan bibiyar da kuke muna eh to abin da zan hudi bisa sakona shine sakona shine eh bawan Allah Sanusi Allah da ikon shi ya kawo lokacinsa ya ya kaddari Sanusi wanga rana da wannan lokaci za ya kaura kuma ina ma Sanusi kyakkyawan zaton cewa alherin da ya yi da na tabbatar da ya yi su don ƙasar niger sanusi an tanke homme de culture ko élève étudiant inda shi ya karantar da ɗai an tanke étudiant wanda ya karantar da a jami'a da ya koya masu lakwal kowannan karatun ɗaya da ya koya masu wanda suka zan élève étudiant in sanusi shi ɗai ya isa ƙasa ta gode mashi taimaka tun da cikin mutanen da sanusi ya koya ma akwai mutanen da sun ka zan zakaru a yau ɗin nan ka fahimta na ɗaya kenan an tanke homme social ga yanin dai tsakanin shi sanusi cikin rayuwar shi da mutane sanusi da yake magana na ce maka wanga mutumin duk inda ka je ka dibe shi ka bincike shi ka san rayuwar shi wanga yaron da ya ga magana da ka bincike shi kana gane ko menene a sauran shi duk abin da ke kewaye da shi babu shakka kuma eh, eh, ire-iren shi da duk wanda yake da wannan irin tunani ni ina fata Allah ya shirye su ina fata Allah ya shirye su amma sanusi ai Allah ma ya gafarta mishi tun da dai sa ya mutu cikin mutunci ya mutu cikin hannun masoyin shi ya mutu cikin hannun wanda ka kamna shi kuma ya mutu cikin ƙasar da ake kamna shi kenan a yau ina sanu sai gode ma yana iya mutuwa wani lokaci wani waje yana iya zuwa ya wata rayuwa can inda zai bace amma ba a ganin ko ga shi yanzu ko ya gode ma Allah an kashe aka mishi sutura irin wadda ake ma duk mutum mai mutunci alhamdulillah wannan zancen da yake e wanda zancen da yake da duk waɗanda suke kwatanta kamar sun ji daɗin abin da ya faru to Allah ya sa su eh, wani sabon sabon ɗan adam ne za an kayo wanda su ba su mutuwa ko kuma ba su lahi ni ban taba cewa sanusi bai da lahi ba ban taba cewa sanusi eh, mala'ika ba ne amma sanusi duk ɗan adam duk ɗan adam tara ne ba goma ba ne kuma sanusi alherin shi tara ne lahin shi guda ne sai tu kuma waɗanga mutanen da suke maganganu duk wanda suke abin su ba su sake komi ga tunanin mutane zuwa ga sanusi ba su sake komi ga rayuwar sanusi eh, eh, ga yadda ta kasance yanzu kuma da iyalansa da ya bari a baya babu wani abin da za su isa kiya zancen banza ne kuma wata rana shi wanga da ke magana da ƴaƴan su duka sun koma cizo yanzu nan yaya akai ba na zancen ana batun eh, eh, kaza ba an yi yakin kaza an yi yakin kaza yau suna ina duk wani 'yan siyasa da suke shi wani kamar irin wanga alalimit ina gani kamar eh, ina ganin bawan saye ne yana cikin wanda suke da irin wannan hudanin siyasar mutum mun wuce karan babu dan adam duniya wanda mu za mu siyasa saboda kan ba mu tunani a kan shi Allah muka sani babu kowa sai Allah ba mai yi sai Allah kuma ba wanda ya sai sai Allah kuma zan can karatun Qur'anin Sanusi naka koma cewa wai mutuna sun san Qur'ani can ire-iren su ne ga sanin kur'ani da danyar su su ne suka iya sanin kur'ani su banza da shi su shiga wani abu wani gudani can duk wanda ya zama tare da Sanusi ya san da Sanusi ba ba, makarici bane in ya faɗa maka abu in babu shaidu bai maka shi jamais jamin da lafi bai faɗa maka abin da zaka bincika ba ita ba kuma tun da isa nusi dole ne in ya faɗi ma sai ya faɗa maka wanda ya faɗa mishi saboda ko ta ka zo ta komo a iska ina ta magana ta hoto ina magana ta hoto ka aje zamanto in ba gaskiya bane ma to ga inda ta hoto kenan wani ya faɗa mishi ya faɗi abin da ba gaskiya ba ya ɗauki magana akan wane ya faɗa mini yanzu in ba gaskiya bane ga wanda ya faɗa ga inda magana ta fito wannan zance duka ko wanga zancen da ake a ce a ah, ai sun ce ai ya eh, eh, eh, zamanin zamanin bare ya zama ministan bare Allah shi mushi albarka ya mutunta Sanusi har ya kai ya dauke shi ya sa shi ministan na na minister d'etat na ƙasa ya mutunta shi ya yi minista da shi a kan shi ya ga alamu ya san sannu suna da ilimin a sashe ministan da aka ministan ya an gani irin kokarin da ya ministan da an sayi shi fiye inda an ka bashi ko kuma ministan na integration african inda an ka shi abinda an kaba bashi yau in ana zancen sinsad sinsad in ana zancen sinsad lemo sinsad la sanusi ne bisa sa bisa bisa nan cikin cikin eh, teras ish mu kai wannan discussion aka ɗauki magana an kai bare ita bare ya kai maka dafi ita ta zan sinsat a yau din nan saboda mahimmancin tunanin da aka yi na cewa cikin lesansin kanta organization international wanda niger take ciki babu wadda take kamar sinsa daga niger tunda da niger na tsaka duk wanda zai hudda in benin za ta hudda da libi sai ta biyo niger ko da a algeria ne in kuma algeria za ta hudda da nigeria sai ta biyo niger ko da ta hanyar eh, eh, a algeria ne ah, in in ga yana misali in in in morocco za ta hudda da da chadi sai ta biyo kenan donc c'est une réflexion comme ça bien pensé qui a été faite pour pouvoir proposer la nécessité de créer une organisation comme ça wadda ka sa niger tsaka ah eh kuma sai an ka zo aka sa dan uwanmu ne aka sa eh wannan abani shi ya zama tare da su ya yi kokari duk shekarun nan har bayan kadafi ya mutu mutane sun azama komi ya mutu amma da kokarin da sun kai sun ka hike shi suka sa har yau sun sa din bata mutu ba har yanzu ma shekaran jiya shi abanin an huta shi an sa sabon premier minister inga namu da ya huta ruwan gami a ce mishi birji rafini dan a ci gaba da wannan kokari to wannan kokarin da samun wannan matsayi a ɗauki ɗan nijar a sa wannan ko kowannan ce da sanusi ya yi tassa an ka samu wannan matsayin nijar a bata damar ta sa ɗan eh, ƙasarta wannan matsayin da ake sa shi na secretary kenan mutane ka zo kana maganganun abin da baka da masaniya a shi kana abin da baka san shi ba ka zo kana dibin wai ka ce an yi entreprise mm. yau an yi entreprise mutum zai entreprise lantropoise ko gobe zan faɗa maka wallahi mutunci ya yi kuɗi daraja ta yi kuɗi daraja ta yi kaya ta yi dauɗa kaji kuɗi kamar wanda tanshi ya ce duniya kalilanci abinda akin ji gare ka yanzu sannu shi ko da bato hamsin da jirgi hamsin da gida hamsin da wane ne hamsin yau mene ne unhani shi zuwa gare su eh, eh, eh, shi da wanga aikin da ya yi na bautar duniya bautar ƙasa bautar al'umma taimakon al'umma jin kai da gashi saboda haka nan shekaran jiya da mun ka tai garin can nasu mutum su dubu nawa wanda suka ta yi ƙauyawa talaka da ko'ina sun taso sun ka zaka don su kai shi eh, gidan gaskiya eh, eh, babu abin da ba a yi ba saboda in abin da suka tuna na bisan shi in gida na yayi zan barawo ya zan katon barawo kamar yadda yake faɗi shi wannan yaron da ba su da wani hankalin sai ai sata ai entreprise ai wani gida ai wane ne iskancin banza da yi mu da gida da wane ne duk da gare mu sanu su bai damu da ko gida sanu su bai na kanshi sai gida ma bai sanu su bai da gidan kanshi gidan da ke nan gidan taimako ne mutane ne cikaru cikaru ga <laughs> mishi donc il faut arrêter de penser que les gens bayan bayan bayan kwade suke ko bayan bayan bayan bayan dauɗa duniya sanu su bai taɓa yin shi ba ina so in kare duk wanda ya san sanusi ya san sanusi cikin mutunan da shi ko kowace ta tausaya ma mutane ci duk wanda ya san wannan yanzu yanzu sanusi wallahi in ka ba sanusi miliyan guda kana jina ka ba shi miliyan guda yanzu a midi ko to zuwa ventar in yace maka bai da ko bai da su saboda mutane sun zo sun jera mai kaza mai kaza mai matsala kaza mai matsala kaza ya hihinta ya ba kowa shi bai da komai in ma ba kai saba ba kai in kana kusa gare shi ya baka in wani ya zo kai kana nan kusa gare shi baka tafi ba to sai sai sai amshe na amshe na a koma ba duk wanda suke na sun san to haka nan ne ta cika mutane don il faut arrêter in ba san mutum ba sai pas la peine de dire des choses sanusi il a je da ni kashe run cewa ga abin da yace kan jiya a lokacin da ba kaji wannan yaron ce ai wai ai akwai abin da mutum ga wadi wanda bai tunani to kai da kake magana kenan zancen da kake bai kamata a bashi a ɗauke shi da mutunci ko daraja tun da zancen banza ne kake ba ci ni fansfasa ci ni kwafa asa kana kana hudi kawai dan iskanci dan kare na mutane da kuna to mu nan mu da muke nan ga nous on est des ambassadeurs de bonne volonté pour la promotion de la liberté de la presse mun yi kokowa dan demokrasi ta zaka kuma da ranmu da shinin mu mun kasa dan saboda ku ku samu dama a yau din nan ina magana da babban murya a Niger duka kap mun yi kokowa mun yi ta kuma nan duk Nijar babu wani mutum guda wanda adda kingi a yau din nan wanda zan gama da Sanusi babu shi ko alama babu shi inda kishin kasa ne da kokowa dan kasa dan tausayin jama'a babu shi dan can banza zan ce yohi eh? ina in ka bani dama in addu'a ina fata Allah ubangiji sarkin sarauta mun yi wannan muhawara na na ƙara mu juna sani da waye kai kuma albarkacin eh, eh, eh, taimakon jama'a su gane mahimmancin abin da ake kuma musamman ba Allah sannu su da Allah ya macika mm. an magana shi saboda shi ma kamar homage ne sai fulu yuran da homage muka kwatanta wannan abubuwa Allah in abin gada mun ka faɗi in ni magana da ni akwai son rai cikinta akwai son rai cikinta ko son kai ko akwai wani abu da Allah bai da wani tunane nawa zuwa kan shi Allah ubangiji ka hidda mu kowa hakin shi in kuma abin da nake faɗi gaskiya ce duk wani azalumi mai bakin tunani da bakan anniya da wanda ya yi azannu ya aza sannusi ko ya yi wani zato a kan shi ko a kanmu bisa kan mu yana daukan mu kamar waɗansu eh, waɗansu wanda suke da bara bara ko suke da wani son rai ko son kai cikin tahiyar da muke yi Allah Ubangiji sarkin sarauta kai muna shari'a Allah yi ka sani ba mu ba mu sani ba Allah ka kowa sani ba ka son kowa ga komi kuma ba ka son komi ga kowa a akan haka na muke roƙon ka Allah duk wani mutum mai baka aniya mai bakin tunane mai mai mai mai zalunci mai hankalin zalunci hankalin cuta ko hankalin yaudara zuwa ga al'ummar Nijar ko zuwa ƙasar Nijar kullum muna hode shi in na ciki in na waje wanda yake yarda a zamna tare da shi a game kai dan a yi wani abun cuta zuwa ga al'ummar Nijar ko zuwa ƙasar Nijar Allah ubangiji sarkin sarauta kai muna zarnin ƙarfi tsakanin mu da shi kuma Allah ka hidda mu nijar hakinka ka ji abin da ni nake faɗi hazawa salamu salamu muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin